ta dawo saman faffaɗan kirjin shi. Rungume ta yi da hannayensa tamkar zai mayar da ita jikin shi. Hakan da ya yi mata ne ya sa ta sassauta kukan nata. Tsoro da fargabar abin da idanuwansu za su nuna musu ya hana su shiga cikin ɗakin. Bayan Allah suna a tsaitsaye a bakin kofar, suna sauraron gunjin kukan da batul take yi. Idan muka koma ɓangaren Angel kuwa, tun bayan tafiyar Salsabil, tana zaune cikin matsanancin tashin hankali da fargaban farfadowar da nish. Ba zato ba tsammani, ta ga yatsun kafarsa na motsi agigice ta yunkura da niyyar ta miƙe sai dai kash kafarta ta ki bata haɗin kai wani irin tsami ta yi mata a tsananin tsorace take ja da baya tana kallonsa jikinta na ta bari. a hankali ya ware kyawawan idanuwansa a kan silin ɗin ɗakin na tsawon dakika talatin kafin ya yunkura ya miƙe zaune tautsiyar idan shi yake hango kamar mutum na a motsi hakan ya sa shi yin saurin kai idanun shi gare ta unexpected idanuwan shi suka sauka a cikin nata ta wani irin kallo yake binta da shi gani take kamar bai dawo hayyacinsa ba ya kasa tantance wace ce ita saboda daskararren jinin da ke a jikinta ta koma masa kamar aljana ranta ne ba ta cewar ko dai ya dawo hayyacin shi watakil saboda munin da ta yi ne ya sa bai gane ta ba cikin jin shakkar shi muryar ta na kirma ta ambaci sunan shi danish it's me you are angel Wara fararen idanuwansa yi sosai a kan fuskarta, jin muryarta da ya daɗe yana mararinta, ba zai taɓa mantawa da muryarta ba, a ruɗe motsa laɓansa, tare da furta sunanta. Angel, it's that you? Ita kanta, Bata sanya aka ta iya miƙewa ba, tsabar farin ciki da gudu ta miƙe, tana ƙarasawa gabansa, a siloli ta zube a saman gwiwowinta, tare da faɗawa saman faffaɗan ƙirjin shi, sosai ta rungume shi tana kuka. bai damu da karnan jinin da ke a jikinta ba sai dai zuciyar shi ta rikice ya shiga rudanin ganin canzawar da ta yi jikinta duk raunuka ta yi muni kamar ba angel ɗinsa ba tunawa da 'yan uwanta da kuma sauran lokacin da ke gare su ya sa ta ce masa ka tashi mu tafi da nish ka kai ni ɗaki na bar su aziza suna jiran mu shiru bai motsa ba saboda ya rasa tunanin shi bugun bayan shi ta rinƙa yi da hannunta cikin shekar kuka take faɗa masa ya tashi ya ɗauke ta su je ɗaki ‘yan uwansu na a cikin haɗari da kyar ta samu da nishe mike ɗauke da ita a saman faffaɗan kafaɗarsa daga inda yake a tsaye ya ɓace bai dira a ko'ina ba sai a cikin ɗakinsu tun kan ya sauke ta ta riga zama jikinta saharis da ke a tsaye a bakin kofar ɗakin tsohuwa a ruɗi suke kallon shi musamman ma gabriel ya sha ruwan mamakin ganin da danish da idan shi garas muryar angel na rawa ta soma ambatan sunayensu haris mubin nofal javid aka ce labarin zuciya a tambaye fuska tun kan ma yi mata bayanin abin da ya faru da gudu ta fada cikin ɗakin tsohuwa ta mira da ke a buɗe idanuwanta a zazzare take kallon yan uwanta da ke kwance a kasa ba numfashi wata iriyar gigitacciyar ƙara ta sake ta fitar hayyaci wanda ta yi silar faɗowar da nishi da sa haris cikin ɗakin sai lokacin suka ga mummunan abin da tsohuwa zafirin ta aikata ma 'yan uwansu silar karar da angel ta fasa ne ya sa batul raba jikinta da na salsabil fuskar ta jaga-jaga da hawaye ta ɗago idanuwanta tana yin tozali da angel da gudu ta nufota tare da faɗawa saman ƙirjinta suka kankame juna suna yin kukan zuci cikin shekar kuka batul ta labarta mata duk abin da ya faru bayan tafiyarta ta sha kuka kamar ba gobe ta yi fatan a ce dukkaninsu ne suka mutu har da ita gaba ɗaya shirinsu ya tarwatse ta yaya za su iya barin kurkukun bayan 'yan uwansu duk sun mutu alkawarin da ta ɗaukar musu bata samu cika shi ba ga danish ɗinta ta ci nasarar dawo da shi sai dai kash ta fara ta kare kaddara ta riga fata cikin raunatacciyar murya ta wanda ya gama sarewa da rayuwar duniya ta furta na shiga uku na bani na lalace ya Allah zunubin me muka aikata muke fuskantar irin wannan mummunar jarabawar daga gare ka idan ba ka son mu ka ɗauki ranmu mu huta mun gaji mun gaji wayyo allah na na rasa aziza na rasa jamima na rasa deja Ta sauran yan uwana to ni zaman uban me zan yi a cikin duniyar nan wallahi ba zan rayu ba dole in kashe kaina cikin fitar hayyaci ta furta kalaman kamar mahaukaciya ta juya da niyyar ta je ta nemo makamin da za ta halaka kanta da shi cikin zafin nama salsabil ya damƙe hannunta tare da juyo da ita ta yadda za ta fuskance shi Meri barki, idan kin kashe kanki dama ba sai da na faɗa miki ba ba lallai ne ku rayu ko dukanku ba yanzu idan kika mutu kin san adadin rayukan da za a ci gaba da barin jininsu a gidan kurkukun nan idan har ba mu lallashi zukatanmu ba mun kawo ƙarshen azzaluman da suka cutar da 'yan uwanmu duk wani ƙoƙarinmu ya tashi a banza kenan ya kuke so in yi da raina ne saboda ku na rasa mahaifiyata ni kaina a shirye nake da in rasa raina in dai a kanku ne don haka kada wanda ya ƙara imana kuka ya isa haka mutuwa dole ce ko muna so ko ba ma so kuma mutuwa sauki ce a gare su saboda rayuwar duniyar ba komai ba ne a cikinta face ne, cike take da ƙalubale iri-iri ni ban ga amfanin yin kuka don wani ya mutu a cikinmu ba saboda allah da ya halicce su wanda ya fi mu san su shine ya karɓi abin shi sai sun fi jin daɗi fiye da na duniyar nan sosai sassabil ya yi musu nasiha har sai da ya ga sun dawo hayyacinsu tukunna ya ce da su babu isasshen lokaci su wuce su tafi danish zai buɗe musu kofa shi zai kula da gawakin 'yan uwansu da suka mutu tun shigowar danish ɗakin kusan su mantsaye ya saboda tsabar kiɗima da ganin halin da 'yan uwanshi suke a ciki ya rasa bakin magana ya yi matukar girgiza da ganin yadda aka wulakanta rayuwar 'yan uwanshi hankalin shi ya yi mugun tashi zuciyarsa tamkar za ta faso ƙirjinsa ta ɓallo saboda tsabar ƙunar da take yi mishi ya fusata iya fusatuwa ganin yadda yake huci ƙirjinsa na motsi ga wata narkakkiyar zufa da ke wanke masa fuskar shi ya sa salsabil yin saurin dakatar da shi ta hanyar yi mishi magana danish ka sassauta fushinka idan ba haka ba giant heart ɗinka za ta iya motsawa please ka ceci rayuwarsu ku gudu daga kurkukun nan duk wani abu da ya toshe maka kai unaisa za ta yi maka bayani idan kun fita da kyar ya samu da nishi ya iya sarrafa fushinsa muryar angel a disashe ta ce da shi ni ba zan iya tafiya in bar gawar su aziza a cikin wannan ƙazamin ginin ba ina so na cika musu burinsu duk da ba sa a raye zan fitar da gawar wakinsu waje in ya so sai mu binne su akan hanya don allah ku taimaka min tana magana hawaye na wanke fuskarta unaisa ba mu da isasshen lokaci please ku tafi kawai ku banni da su zan san inda zan ɓoye gawarsu fashe mishi ta yi da kuka kamar za ta haɗiye zuciyarta hankalin da shiga baki ɗaya ya dawo kanta tsananin tausayinsu duk ya kama shi ba zai yi ku iya tafiya da su ba ku bar su a wurina zan tsaga ƙasa in binne su a cewar salsabil a takaice zan yi bayanin yadda suka gudu daga kurkukun kadara angel ce ta goye jamima a bayanta tare da sanya mayafin kayansu da ta ɗauko a cikin akwatinsu. Gabriel ya goya gawar Aziza a bayan shi, ya ɗaure ta da mayafi. Nofal ya goya Parvin a saman bayan shi. Haris ya zo ya goya Dija a bayansa, sai dai Salsabil ya hana shi gudun kada su jama kansu wata wahalar. Iya waɗannan kaɗai suka ɗauka, sauran sun bar su a wurin shi. Bayan Allah ba don sun so ba, kusan mutum shida daga ciki, hada Dija, Sara, Eva, Yasmin Rubina da Hibba, Danish ya yi kokarin yin amfani da sihirin shi wurin farfado da su. Mutum ɗaya kaɗai ta samu damar tashi, Hanna, a ƙarshe ya tabbatar musu da cewa heart attack ne ya yi silar mutuwarsu. Zuciyarsu ce ta buga. Ƙululun bakin ciki kamar su zauce, kafin tafiyar su bin ma ya yanke jiki ya faɗi, don dole suka haƙura da shi. Lamarin ya yi matuƙar gigitar da su. Salsabil ya yi musu alkawarin zai yi nesa da gawawakin 'yan uwansu. tare da ta mahaifiyar shi ba zai bari a wulakanta su ba sun yi kukan rabuwa da shi har ma giya Angel ta rinka yi mishi akan ya zo su tafi a tare da shi amma ya ce musu ba zai iya bin su ba su yi hakuri su tafi idan Allah ya sa yana da tsawancin kwana za su sake haɗuwa ne duk da ya san abu ne mai wuya ya rayu ko don saboda ɓarnar da suka aikata dole matsafan su azabtar da shi rabuwarsu ta yi matukar taɓa zuciyar kowannensu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 har sun ƙaji sun yi shiru. Allah sarki prisoners sun ci bakar wahala saboda tsohuwar hanya ce da ta yi shekaru aru-aru a datse ba tare da an yi amfani da ita ba. Mugun ƙwarin da ke a ciki sai ɗallinsu suke yi, amma saboda azabar raɗaɗin da zuciyar suke yi musu, ya ci uba raɗaɗin harbin da ƙwarin ke yi musu, ya sa ba su ji ba. A makanci suke tafiya ba sa ji ba sa gani, ka wani azabaffan zafi da ya addabe su kowannensu ya haɗa ubangumi burin burinsu kawai su cimma ƙarshen kofar wani ƙarin tashin hankalin fitilun da ke a hannunsu batul haskensu ya fara kokarin ɗaukewa abinda da ba su taɓa yi musu ba sun fuskanci matsanancin tashin hankali har sai da suka fi da rai da fita saboda ganin tsawon awannin da suka shafe ba tare da sun kawo ƙarshen ta ba tun da suna rarrafawa hanne ke kuka tana faɗin kaikayi take ji a jikinta duk da halin da suke a ciki hakan bai hana su rarrashin ta ba akan ta yi hakuri, a lokacin da ba su yi tsammani ba kwatsam hasken fitilun hannunsu ya ɗauke ɗib inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wani irin duhu baki kirin ya mamaye idanuwansu ko fuskokinsu ba sa iya gani duk sun bi sun firgice saboda hanyar ta ɓace musu sunan da nish suke ta kira a bakunansu sun manta cewa baya a tare da su nish ka taimaka mana duhu ba ma iya ganin komai ba mu sanya za mu yi ba abu biyu ya haɗe musu ga fargaban kar a ratsa su ga kuma rashin haske gani suke kamar ajalinsu ne zai riske su a wurin sautin koke-kokensu ne ya cika hanyar sun kasa jurewa tsananin tsoro suke ji danish kai mana magana fales. ya za mu yi kada a ritsa da mu idan ba mafita ne ka faɗa mana cikin shekar kuka angel ta yi masa maganar kamar za su yi hauka sai rasa gane me ke shirin faruwa da su ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya Allah ka kawo mana ɗauki wai ina da nish ɗin yake bai jin mu ne ko baya a tare da mu Naufal ne yayi maganar tsabar matsawar da suka yi yasa wani bai iya motsawa daga inda yake balle har su iya gano inda da nish ɗin yake yanda ka san kifin gwangwani haka suka cunkushe bawan Allah Haris baki ɗaya baya a cikin hayyacin shi damuwar shi dijar shi da ya rasa ya ji kuncin da har abada ba zai taɓa goge masa ba zuciyar shi ta yi mishi nauyi ga dukkanin alamu wani mummunan ciwon ne yake shirin kama shi ni fa ina jin tsoro a ce Danish ya canza ra'ayin shi na taimakon mu zai iya komawa giant Gabriel ne ya yi maganar cikin raunin murya ni dama na fidda rai da rayuwa ban sa wa raina zan bar kurkukun nan a raye ba Jabit ne ya yi maganar cikin rauni na murya suna cikin jimamin rashin jin motsin Danish da fargabar mai zai biyo baya ba zato ba tsammani suka soma hango haske yana kurɗaɗowa ta cikin wata kofa yana gauraye inda suke a zazzaune tsabar rudani ya sanya su waro idanuwansu waje kamar ƙwayar za su faɗo kasa sun kasa gane hasken menene ke isowa gare su ba kowa ba ne a bakin kofar face garkuwar kurkuku shi ne buɗe kofar kogon bishiyar ashe ta inda za su ɓullo cikin kogon bishiya ne mai girman gaske wurin ya wawake saboda rashin wadataccen haske ba sa iya ganin shi da kyau cikin sanyar murya ya furta musu kun iso bakin kofa a yau a karshe za ku bar kurkukun kaddara na yi farin ciki a karon farko cewa za ku yi rayuwa mai daɗi a shirye nake in zama garkuwanku allah sarki ga abin farin ciki sai dai ba halin nuna shi saboda ba haka suka tsammaci za su bar kurkukun ba ‘yan uwansu duk sun mutu duk irin burin da suka ɗaukar wa kansu na sanyin rayuwar 'yanci ga baki ɗaya ya tashi a banza cikin su goma sha takwas mutum goma suka tsira a hakan ma ba su da tabbacin za su ƙara sadaransu da lafiyarsu ba tare da wani abin ya kuma faruwa da su ba kusan a tare suka rushe da matsanancin kuka tamkar ana zara rayukansu kukan bakin ciki da kunci da raɗaɗi kuka mai matukar tsima zuciya tsananin tausayinsu ne ya kama danish a hankali yake ƙare musu kallo cikin sanyin murya ya ce da su idan na ce ku yi haƙuri na cuce ku ba zan iya hana ku zubar da hawaye ba sai dai ma in karfafa ku ku yi kuka shi ne kaɗai zai iya rage raɗaɗin da ke a cikin zuciyarku fuskarsa ɗauke da matsananciyar damuwa ya yi maganar kamar ya kara tunzura su aiko suka kara sautin kukan nasu idanuwansu duk sun kumbura fuskokinsu sun yi jawar ganin ba su da alamar motsawa ya sashi matsawa tare da riƙo hannun angel da ke goye da gawar jamima a bayanta ya turo ta waje a hankali tana fitowa ta rantsa idanuwanta da ke tsatsafo da kwalla kurmin daji ne mai nau'in tsirrai da dabbobi iri-iri manyan-manyan bishiyoyi masu tsayi da faɗi suna da dogayen rasa. faffaɗan ganyayyakinsu sun toshe hasken farin watan da ke a sararin samaniya kaɗan ne ke samun damar haskowa ta tsakanin ganyayyakin yau shekara uku da watanni rabanta da ta cikanta a waje ina ga sauran 'yan uwanta prisoners waɗanda tun da uwarsu ta haife su ba su taɓa tozali da hasken rana ba ɗaya bayan ɗaya da nishirin ka janyo su kamar ba sa son fitowa kaf ɗinsu ya fiddo da su kafin ya mai da kofar kogon tamkar ba a taɓa ratsawa ta cikin ta ba sai faman zazzare idanuwansu suke yi suna bin dajin da kallo duhu ya hana su ganin komai da kyau tsananin tsoro ne ya kama su ga wani irin bala'intaccen sanyi kamar jawara ta gifta hakoransu sai karkarwa suke yi muryoyinsu na rawa suka soma ambatan sunan yin shi suna faɗin sanyi suke ji da sauri ya buɗe akwatin kayansu dama shi ne ya ɗauko shi tare da backpack ɗin unaiza ya zaro musu bargunansu a saman bayansu ya lallaɓa ma su bargo tunani ya shiga yi ya zai yi da su ga dukkanin alamu sun gaji ba sa iya motsawa gashi yana fargabar kada a kawo musu hari ya san dole a biyo bayansu babu mai ƙoshin lafiya a cikinsu kowa ta kansa yake yi shi yasa ko farin cikin fitowar ba su yi ba duk da irin ɗaukin da suka rinka yi su fa har yanzu ba su yarda cewa sun fito daga kurkukun kaddara ba gani suke yi kamar har yanzu suna a ciki saboda duhun da ya mamaye idanuwansu ba sa iya gani da kyau hada ƙarin nauyin da idansu ya yi musu sakamakon kukan da suka sha wasu ma daga cikinsu ciwon ido suke ta fama da shi danish ne kaɗai ke iya ganin su da kyau yanke shawarar ya yi da zuciyar shi nan take ya haifar musu da jin matsanancin bacci a saman dogayen ciyayin da ke shimfiɗe masu cikowa kowannensu ya kwanta hada masu goyon cikinsu ajiyar zuciya ya sauke tare da miƙewa ya ɗauki bargo ɗaya daga cikin wanda ya lallaɓa musu kamar walkiya ya ɓace bai jira a ko'ina ba sai a cikin kogon dutse mai girman gaske da sihirin shi ya kawar da duk wani abin cutarwa ya gyara wurin tsaf babu ko ƙura balle a ji gabatun halittun da ke rayuwa a cikin shi bayan ya tabbatar da babu abin cutarwa ya shimfiɗa bargon da ke a hannun shi kafin ya juya tare da bacewa ya dawo gurin da ya bar su a kwakwance suna bacci cikin mintuna biyar ya yi aikin da a cikin awa biyu mutum zai iya yin shi bai da bambanci da jinni kamar walkiya ya rinka ɗaukar su ɗaya bayan ɗaya yana kai su saman shimfiɗar da ya yi musu a cikin kogon dutse bai bar kowa ba bayan ya kammala kwashe su ya ɗauke musu akwatin kayansu da jakar ya shigo da su cikin kogon ya ajiye shi komawa ya cikin dajin ya haɗo itace da yawa ya shiga da su rike a hannun shi cikin kokon dutsen ya jera su a ƙasa nesa da inda su angel suke a kwance ya tsinto duwatsu guda biyu ya gurza su jikin juna nan take wuta ta kama ya cinna ta a jikin itace sosai wutar ta ruru akalla ya sauke ajiyar zuciya ya fi sau a kirga ya haɗa uban gumi shi kaɗai jiki bai saba da wahala ba fuskarsa sai na so take yi kamar an watsa masa ruwa ya jima a tsugunne a bakin wutar yayin da idanuwan shi ke akan yan uwansa da ke lullube jikin bargo suna bacci wani irin sanyi ne ya ratsa zuciyarsa kamar an kora ruwan sanyi hakika ya yi dana sanin duk wani abu da ya faru da su ya ji kunci sosai a cikin ransa miki waye a hankali ya fara tafiya yana tunkarar su a gaban shimfiɗar su ya tsugunna tare da miƙa yatsun hannayensa ya riko bakin bargon da ke lullube da su ya yaye shi hasken wutar da ke ci ne ya haskaka mishi fuskokinsu idanuwan shi na akan marasa ran cikinsu idan ka kalle su a yadda suke kwance ba ka taɓa cewa gawawwaki ne tuni idanuwan shi sun kaɗa jawur zuciyarsa ta kara karaya tsananin tausayin rayuwar 'yan uwansa ne ya kama shi ya rasa ya aka yi duk waɗannan abubuwa suka faru ba tare da saninsa ba shin me ya faru da su bayan an ɗauke shi daga cikinsu tambayoyi ya shiga jefa makansa a takaice daren ranar da nishi bai rintsa ba kwana yi a zaune